Taron da ya gudana ne karkashin jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da asusun raya lamuran ci gaban kasa na Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP. Ɗaya daga malamai daga Kano limamin masallacin Shehu Tijjani Muhammad Nasir Adam ya ce sai an kula da yadda ake aika sakonni a wajen wa'azi. Malami bai fahimci abin da ya kamata ya ce ba ya zo ya tattara mutanen da ba san komai ba ya tura su cikin duniya ya tura su cikin jeji. Saboda haka lalle lalle a ga cewa harkar malami ba kowane malami za a baiwa dama ya yi mutane wa'azi ba sai malamin da ya kosa aka san fahimtarsa fahimta ce mai kyau globalization ya mamaye dan adam ci gaba ya barke a yanzu ka sa data a wayarka ka ga komai ka ji komai sai an san ya za a yi mu'amala ya za a saita tunanin samari ya za a saita tunanin 'yan mata akan sha'anin wannan ci gaba domin ba a shirya ba ya zo Sheikh Nasir Adam na daga malaman da suka taru a Abuja lokacin da kungiyar Jibril da Rabi'atul Alamil Islami suka shirya gagarumin taron cusa kyakkyawar akida da Abuja. Shekaribullah Nasiru Kabara ya nuna damuwar cewa fitina a Najeriya kan faro ne daga karamar kura. To ya kamata hukumomi su dinga ɗaukar matakan da ya kamata da an ga alamu irin waɗannan abubuwa don a maganin su kafin su kai ga inda za su fi ƙarfin yadda za a yi da su. shehu Shehunai limamai su yi ƙoƙarin wayar da kan matasa kan nuna kyakkyawar koyarwa wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita zaman lafiya da kwanciyar hankali to mu ƙoƙarin mu dinga isar da wannan sako. Gefe guda kuwa Sheikh Adamu Muhammad Doko Okoro na nuna rashin hikima a tabarun musulunci kan kudirin dokar daidaito tsakanin maza da mata da ke gaban majalisar dattawan Najeriya. Idan ka zo kana da awar jinsi sai ka shafi halittar Ubangiji gaba daya in za ka yi taka sannan sai ka yi taka amma Allah ya yi jinsin namiji zakar sunansa ya yi jinsin mace unsa sunanta ba dama ka canza wannan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waje alnakun shu'uban ba yanda za a ka dawo da su zama jinsi guda ɗaya. taron da ya samu halartar maza da mata har ma da 'yan kungiyar wa'azi ta fon 1 nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya